sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ta'ala shiryar da shi shine cikakken shirye shiryayye babu mai iya batar da shi Allah shirye mu wanda Allah ta'ala ya kaddara masa bata babu mai shiryewa a gare shi <coughs> mun shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne salatin Allah da amincinsa ya tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da aminci babu iyaka ya ku bayin Allah ina yi wa kaina wasiya da ku da mu ji tsoron Allah domin tsoron Allah shine mafi girman guziri da mutum zai amfana da shi a duniyarsa da lahirarsa Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mafi cikar tsoron Allah kada ku mutu sai kuna musulmi mafi girman mafi mahimmanci mafi daraja mafi kimar abin da mutum zai samu a musulunci shine abin da alkur'ani ya karfafa suna ta ƙara tabbatarwa shine imani na gaskiya da kuma tataccen tauhidi tataccen tauhidi da imani na gaskiya ba abu ne kawai da ake faɗa da fatan baki ba a'a yakan fara da zuci ne sai ya gangaro baki sai kuma yayi na so ya buga bai ba kuma shi'ar ne da za ba wata tuta ce da za a ga ba a'a aqida ce tabbatacciya a zuciya da kuma aiki da ke bin gabbai da kuma kyawawan halaye da suke bayyana a cikin mu'amalar mutum a cikin rayuwarsa gaba daya tauhidi shine asalin addini shine tushen arziki shine mabudin aljanna shine dalilin samun tsira a duniya da lahira Allah ta'ala bai aiko wani annabi da cikin annabawan Allah ba sai face ya kira mutane zuwa ga tauhidi Allah ta'ala ce haƙiƙa mun aika wa kowace al'umma manzo ku bauta wa Allah ku nisanci ɗagut Allah ta'ala ya ce ba mu aika wani manzo ka ba face mun yi wahayi gare shi cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah da aka ku bauta musu shi kaɗai ya ku bayan Allah mu sani imani ingantacce shine wanda yake tsaftace zuciya yake kuma tsarkake halaye daga yin hikidu da hassada da girman kai da kuma gillu wanda yake gina ikhlasi da tsoron Allah a cikin zuciya da kuma cewa duk inda kake Allah yana ganin ka ko a fili kake ko a boye kake idan zuciya ta gyaru da imani harshe i gyaru da gaskiya da halaye suka gyaru da kyawawan ɗabi'u kuma aka samu halaye masu kyau to an samu cikakken imani da haka annabi alaihi salatu wassalam yace haƙiƙa akwai wata gaba akwai wata tsoka a cikin zuci a cikin jiki idan ta gyaru dukan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci wannan ita ce zuciya da aka yi zama halaye masu kyau su ne mafi tasiri daga abinda da mutum yake ɗasa daga imaninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi cikar imani a cikin muminai shine wanda halayensa su zama masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallama bai sanya cikar imani ya zamo da yawan surutu ko kuma da da'awa ba a'a ya sa imani na cika ne da kyawawan halaye imani shi yake tarbiyantar da mutum akan gaskiya domin ya san cewa Allah yana ganinsa Allah yana jin maganarsa kuma Allah ya san abin da ya a fili da abin da ya a fake imani shi yake tarbiyantar da mutum akan amana domin ya san zai tsaya gaban Allah ya amsa tambaya bisa amanar da aka bashi imani shi ke renon mutane akan su zama masu rahama domin su ma suna san Allah ya musu rahama imani shi ke renon mutane akan adalci domin sun san Allah ya haramta zalunci daka ba za su zama cikin azzalimai ba imanin shi ke renon mutane akan kankan da kai domin ya san girman kai yana cikin manyan zunubai imani shi ke renon mutane akan yin afuwa da rangwame da kau da kai domin mutum ya san shi ma yana neman afuwar Allah yana neman rangwamansa hakika musulunci bai rarrabe tsakanin aƙida ba da halaye masu kyau ya sanya su ‘yan uwan juna ne shikikan juna ne hali mai kyau yana haifar da aƙida mai kyau aƙida mai kyau tana haifar da hali mai kyau wanda duk wato imaninsa ya tabbata za ka ga wato duk wanda tauhidinsa ya tabbata imaninsa zai yi ƙarfi idan imani ya yi ƙarfi kuma za a ga tasirin haka akan yadda yake sallah da yadda yake azumi da yadda yake mu'amala da mutane da yake mu'amala da iyayensa da kuma wajen sada zumunta da nuna rahamarsa da kyautatawarsa ga makotansa da gaskiyarsa a wajen siye da siyarwa da kuma cikawarsa ga alkawari da kuma yadda yake kiyaye amana dan imani ya rauni to halaye za su yi rauni su ma daga nan sai kaga ha'inci zamba algus ƙarya zalunci yanke zumunta mummunan mu'amala ta cike halayenmu annabi alayhi salatu wassalam yace an aiko ni ne domin in cika muku kyawawan ɗabi'u imani da halaye masu kyau kamar wato wato kwabo kwabo da kwabo ne yan uwan juna ne fuska ɗaya ne fuskar wannan na kallon fuska wannan ɗaya ba zai tsaya ba sai da ɗaya da haka mu ji tsoron Allah ya mu bayan Allah mu sani mafi girman abin da yake jawo mutum arziki a duniyarsa da lahirarsa shine ingantaccen imani da gaskiyar tauhidi waɗanda suke kawo nutsuwa a cikin zuciya kuma sa kirji ya zama ya samu yalwa kuma halaye masu kyau su zauna Allah ta'ala ya yi alkawari ga masu imani za a samu rayuwa mai kyau kamar yadda Allah ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda yayi aiki mai kyau ko miji ko namiji wa huwa mu'minu ashe yana kuma yana da imani falanuhu yanahu hayatan tayyiba zan raya shi rayuwa wacce take mai daɗi wa lanajziyannahum ajrahum kuma zan ba su ladan su bi ahsani ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka aikata rayuwa mai daɗi bata takaita akan yawan dukiya ba ko bata takaita akan samun mulki ko samun mukami ko samun wata kujera ko samun wani kaki ba ko kuma a samun wata kawa ko wani jin daɗi ba a'a rayuwa mai daɗi ita ta fara daga samun nutsatsiyar zuciya da kwanciyar hankali ba abin da ke kawo nutsuwar zuciya kuma da kwanciyar hankali sai idan imani ya cika ta da kuma samun rai nutsatsiya wacce aka cika ta da ambaton Allah da sallah da karatun Qur'ani da kuma ƙana'a wadatar zuci da kuma yarda da haƙuri da kuma juriya ba a gane cikakken mumini sai ya samu ba a gane cikakken mumini sai ya rasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana gane imani mai imani ne a lokacin samu da lokacin rashi wani in ya samu sai ya kangarewa Allah wani in ya rasa sai ya kangarewa Allah amma shi mumini abun mamaki ya tabbata ga mumini in ya samu ya san wannan samun daga Allah ne sai amfani da samun wajen godiya ga Allah da zuciyarsa da godiya ga Allah da bakinsa da godiya ga Allah ga gabansa da kuma sarrafa abin da ya samu cikin abin da zai kawo a ƙari na wannan abin da ya samu din da kuma abin da zai kawo masa yarda Allah da kuma samun gurbi a wurin Allah ta'ala yawa za ka samu mutum yana da wadatar duniya amma sai ga yana cikin damuwa da tashin hankali yawa za ka ga wani talaka ne mai ƙarancin dukiya amma sai ka gan shi warwas lafiyar salau ba shi da wani ciwo ba shi da wata damuwa ba shi da wani tashin hankali yana murmushi yana dariya amma rigarsa ko takalmin ka ba za ka yi ita ba me bambancin wannan shine imani da mutum ya yi imani ya saki jiki iyarda to sai Allah ya kawo masa sauki a cikin rayuwarsa lokacin da mutum ya ya samu to ana gane shi wani da ya samu to ya samu damar sabo da laifi da cin mutunci da wulakanci da zalunci da ya samu mulki ko ya samu kuɗi ko ya samu ilimi ko ya samu kujera ko ya samu mukami ko ya samu wata daraja ko wata kima ko ya zama mai faɗa aji ko ya samu shugabanci sai zama azzalimi sai zama macuci sai zama yana cutar da jama'a ni'imar da Allah ya masa mai kun ya amfani da ita wajen samun yarda Allah sai amfani da ita wajen jawo kansa fushin Allah wani kuma ya rasa sai ya ɗauka rashin nan jarrabawa ce daga Allah akwai ibadar rashi akwai ibadar samu in ka samu akwai da ake bauta wa Allah da samu in ka rasa akwai da ake bauta wa Allah da rashi don mutanen Allah ya je ho rashi mutane sukan kasu kashi hudu wani in ya rasa sai ya fushi da Allah sai ɓata ransa ya daina bauta ya daina sallah ya ma daina zuwa jam'i an masa laifi ba a bashi ba sai haka sai ga wai ramawa yake yi ba a bashi ba shi ma bari ya rawa ba dai sallah bace an daina ba azumi bane an daina zikirin ma salati duk sai ya daina wannan shi ake kira wa man sakhita falahu suqtu wanda ya fushi da kaddara Allah mara dadi to sai Allah ya tasaukan masa da fushi har ƙarshen rayuwarsa wani kuma zai hakuri abin da ake kira hakuri abin ya dake ka ya ma ciwo yana ma ɗaci yana ma zogi yana ma raɗaɗi amma ka daure ka bawa Allah shi ne asabaru to wannan mataki na biyu wancan shi Allah ya kore shi shi kuma mai hakuri Allah sai ta bashi lada ba hakuri wani kuma ba ba iyaka wani shi kuma shi kuma in an jarabe sai iyarda yarda cewa lalle wannan abin da Allah ya yi akwai kotu hikima a ciki